A yanayi irin na hamadar Sahara kamar yankin Agadas ciyawar nau'in afazo na a matsayin itace da ke bada kariya wajen yaƙi da gurgusowar hamada da kuma mamayar rairayi don haka ne ma'aikatar da ke kula da kare gandun daji da dabbobi ta yi hani kan ɗebar ciyawar nau'in afazo inda aka tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da aikata laifin. Laftanar Kanal Isuf Labo shine daraktan jiha na ma'aikatar kula da kare gandun daji. An hana ibar a cikin jihar Musabi da jihar mu ta zama wani jihar kiwo ce kuma ta zama jiha ce ta inda mahalli yake ba mu wahala babu itace da yawa saboda afozu yana zama ice a cikin zonkin da mahalli yake da matsala kamar zonkin ga ta agades in kun ɗebo daji an bar shi zai ƙara ƙasƙanda in ya ƙara ƙasƙanda mu ke wahala saboda arzikin mu na dabbobi da abubuwan da muke noma yana samun raguwa idan babu kariya ta wannan afazo in ka ɗebo shi ka zo ka yanko ko dan kai zana ko dan kai menene to ka taka do kahin ɗaukar matakin dai sai da aka yi ta kai ruwa rana tsakanin mutanen da ke yankar ciyawar da yin kasuwancin ta da sarushen kare muhalli wacce ta yi musu gargadi kan illolin da yankar ciyawar ke haifarwa muhalli kama daga haddasa karamcin abincin dabbobi da kuma zaizayewa ƙasa inda ta ɗauki matakin kwace duk wani ludin ciyawa da ya wuce kima sai dai kungiyar masu yanka ciyawar kare kanta ta yi a wancan lokacin bita ugur shugaban kungiyar ayyanka ciyawa agades tsakanin mu da maka ba mu da masala saboda babu maka yanda hana mana in mun gamu da shi maka sai mu sasanta tsakanin mu mai aikin mu mu da maka sai an ce kasashen waje muke kai ta mu ba mu kai ba mu kai ta kasashen waje ba mu mutu ibawa da zai ke hada amma da za ta shigo saboda ciyawa da ka ibe ta baka ibe ta in iska zai zai dauke ta yi bana ko ko wuta ta shige ta ba ta karewa. Ganin yadda yanayin hamada ke kokarin mamaye wasu yankunan jihar agadas a dalilin ayyukan da wasu mutane ke yi na gurɓata muhalli yasa wasu sarakan gargajiya su fiye da ishirin na yankunan da ke fuskantar barazanar gurgusowar hamadar haɗa ƙarfi waje guda don taimakawa mahukunta yaƙi da matsalar taɓarɓarewar yanayin. Malam Abdullah shi magana da yawun sarakkan gargajiyan da suka fitar da wannan sanarwa. Sahara da ita ma wuri ne wanda yake akwai ruwa akwai itace toyo gashi hamada ta canye wurin ba ruwa ba ice. sai toyo mutanen da kansu cikin an zikan da gare mu akwai ruwa akwai ice akwai ciyawa suke zuwa suna koshe wannan albarkacin wurin suna kai shi suna da shi kasuwa haka nan an shiga hakkin mutane mu association ta gasakal za mu ba da bakin kokarinmu saboda amfanin kasa a hamada ka ta ciwo dashi jihar agadas wadda ke zaman kashi ɗaya ciki hudu na faɗin ƙasar nijar na fuskantar matsalar gurgusowar hamada lamari da ke matukar illa ga fannin noma da kuma kiwo yanzu haka dai gwamnatin tare da abokan hulɗarta na ci gaba da ɗaukar ƙwararren matakai don yaƙi da wannan matsalar da ake dangantawa da sauyi yanayi umar sani daga agadas rfi hausa